Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da naku, Nasiru Sani. Gwamnatin sojojin Mali ta sanar da jinkirta gudanar da zaben shugabancin kasar wadda a baya ta tsara zai gudana a cikin watan fabrairun da ke tafe domin mayar da kasar ga mulkin farar hula wannan shi ne maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau za mu fara da malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa. Salam yarfi Hausa Abdulkarim Luluka da zaki mata mai jamhuriyar Nijar. Wannan matakin da gwamnati Asimi Goita ta ɗauka ta Mali wannan abu ne mai kyau saboda in ka duba yadda ƙasar yanzu ta faɗa cikin rigingimu a ko'ina a kewayen ƙasa ba lallai ba ne ba a gudanar da zaɓe yanzu a ce an cimma gurin da aka ɗauka. kawai su ƙara mai lokaci har zuwa wata shekara ko Allah sa za zai sa ya daidaita ƙasar kani ni a na ma kawai ya rikida ya koma kawai shi ma ɗan siyasa ya tuɓe kakin soja kawai ya koma ɗan siyasa don mutanen na allah ne ya kawo su kuma muna ga insha allah za su gyara yankin sahel a kwamarar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to game da ƙasar mali wanda sojoji da ke mulkin ƙasa a yanzu suka ce sun daga zaɓe daga watan february na sabuwar shekara mai zuwa zuwa wani lokaci wanda ba su sa rana ba to gaskiya ni dai ra'ayi na in dai har shirye-shirye ne ake na cewa a yi zaɓe ingantacce ne kuma a miƙa mulki ga hannun horar hula wanda yake ba tare da an samu matsala ba to ni ina ganin wannan jirkintawa ɗin 'yan ƙasan mali kada su damu a yi uzuri ga su sojojin tun da dai har suna da niyya kuma sun kawo cewa suna son su tabbatar da cewa duka abin da ya kamata an yi shi domin a tabbatar da sahihin zaɓe wanda za a yi a da ƙasar mali to wannan kada su damar da kansu su yi hankuri su dan ba da lokaci idan lokaci din yayi to insha Allahu muna da imanin cewa za su ba da mulki din hannun farar hula na gode kwarai kuma da nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba jihar Neja. To hakikanin gaskiya wannan ɗage ainihin zaɓe da wannan ƙasa ta yi to abu ne mai kyau kuma abu ne wanda ya dace amma babbar shawara wadda take idan ka faɗe ta mafi yawancin al'umma za su ce ba za ta yiwu ba to wannan kundin tsarin mulki da za su anufin sake tsari sake canzawa to da Allah hukunci a ce daula ce ta musulunci za su kafa to hakikanin gaskiya da sun fi daɗin rayuwarsu da ainihin al'ummarsu kuma wannan demokuraɗiyya da ake tarajin ƙara ƙarfafawa a afirka to gaskiya mu dai ba alkhairi ba ba saboda wannan kuraɗiya tana ba ainihin shugabanni su ga abin da duk suka ga dama game da ainihin dukiyar ƙasa kuma da rayukan jama'a a afirka baki ɗaya muna fatan ubangiji allah ka muna mafi dacewa mai wankin hula a garin mai gode a kin jihar naija muna godiya da fatan alkhairi Assalamu alaikum Radio France International arafa mai magana ba bandimaman bande to hakika wannan jinkiri da sojojin kasar Mali suke wajen mai da mulki a hannun farar hula to gaskiya hakan bai zo mana da mamaki ba kuma lalle ya kamata a ce sun yi ƙoƙari wajen maido da mulkin horar hula domin kuwa ba yadda za a yi ƙasa galibin ƙasashe wanda ake mulkin soja za ka ga ƙasashen nan suna cikin wani tarnaƙi na rashin ci gaba allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya tashi lahiya daga mai sauraron Assalamu alaikum sashi masu na Rido Faransa. magana Amur fifa sabon garin ƙaurin namar jihar Zamfara. Muna godiya ga kowace rana. Hakika matakin da kasar Mali ta ɗauka ko kuma sojojin da ke mulki a kasar Mali suka ɗauka na jinkirta zaben horar kula hakika ba gaskiya bane akan abubuwan da suka sharaɗa cewa su suka dakatar da wannan zaɓe. amma dai gaskiya sun yi amfani da wannan dama ne domin su ci gaba da taimakawa jamhuriyar Nijar ta ci gaba da mulkin soja. domin su dimokuraɗiyya ce ba sa so idan har suna son dimokuraɗiyya a ƙasar su ta za su taimaka ma jamhuriyar Nijar ta cigaba da mulkin soja. don haka wannan turka-turka da ake yi da ita ta kawo wannan tsaiko sannan kuma ba su da niyyar zaben nan tabbas ƙarya suke yi ba su da niyyar zaben da haka muna kira ga kungiyar ecowas da sauran kasashen yamma su yi tsaye-tsayen daka su ga cewa kasashen nan da ke mulkin soja sun dawo akan tafarkin demokuraɗiyya ko ta halin kaka wannan idan aka tsaya wani diplomasiya mun ga abin nan ba zai yiwu ba to don haka a duk matakin da ya kamata domin dawo mulkin demokuraɗiyya ku tashi lafiya mai magana Amurki ba sabon garin ƙauran namu da jihar zamfara. Radio France mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka ƙaramar hukumar Jakuskon jihar Yoban Najeriya. Jinkirta zaɓe da sojojin Mali suka yi gaskiya wannan abin bai zo mana da mamaki ba duba da yanayin yadda abubuwa suka taɓarɓare a Afirka sai a yi amai a lashe to wannan ma bai zo mana da mamaki ba kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kawo lokacin kuma suka ɗaga to ya kawo mana lokacin da suka sa ɗin ai rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗaya ta ji kunya na gode ku tashi lafiya mai magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka sunana Amadu Soja ɗan Nijar ni mutumin tsamka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital ɗin Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu wanda hukumomin rikon ƙarya na ƙasar Mali suka ce za su ɗan jinkirta lokacin da ya kamata su ba da ayi zaɓe mulki ya koma ga hannun halal hula to sun ɗaga lokacin to muna fatan dai dagawar ya zamanto shi ta ce ya fi alkhairi eh, saboda wasu 'yan matsaloli kaɗan suna so su tantance eh, eh, jama'ar da za su yi suke da katin zaɓe to allah ubangiji nuna mana lokacin lafiya kuma allah sa a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya muna fatan eh, kotun zaɓe ta ƙasar mali ta yi adalci wanda ya ci a bashi kuma a wanda talakawa suke so shi ya kamata a naɗa bakin ra'ayi na kenan ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka sunana Amadu Soja ɗan Nijar ni mutumin tsamka ne cikin jihar Zandar amma ina Travelers Capital ɗin Libya mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu wanda hukumomin rikon ƙarya na ƙasar Mali suka ce za su ɗan jinkirta lokacin da ya kamata su ba da a zaɓe mulki ya koma ga hannun halal hula to sun ɗaga lokacin to muna fatan dai ɗagawar ya zamanto shi ita ce ya fi alkhairi eh, saboda wasu 'yan matsaloli kaɗan suna so su tantance eh, eh, jama'ar da za su yi suke da katin zaɓe to allah ubangiji nuna mana lokacin lafiya kuma allah sa a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya muna fatan eh, kotun zaɓe ta ƙasar mali ta yi adalci wanda ya ci a bashi kuma a wanda talakawa suke so shi ya kamata a naɗa bakin ra'ayi na kenan ku tashi lafiya Za a shafa. Ana tare da sashen Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari. Bakwai sifili shida, shida uku biyar, shida shida, hudu ɗaya. Sai kuma malami na gaba. Salam Radio France International mai albarka mai magana da Ahmad Afansi Bajoga daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To dangance da wannan maudu'i ne kan sanar da jinkirta zaɓe da gwamnatin ƙasar Mali karkashin mulkin soji ta yi wato abu ne wanda za mu ce ya zo 'yan kasar ba bisa yadda suka yi tsammani ba to amma in dai har sanar da jinkirtawan zai zama alkhairi ga kasar tare da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali to mu fa muna goyon bayan wannan sannan kuma a duk lokacin da aka shirya yin zaɓe a nan da watan fabrairu da ke tafe to muna so su yi ƙoƙari su tabbatar an samar da ingantaccen tsaro inda al'umma za su fita su je su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali su zaɓi wanda suke so in suka baci su kuma su ɗauki mulki su damƙa tare da taya shi murna da tabbatar da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mali da fatan za ku tashi lafiya comrade ahmad afansi bajoga daga gombe najeriya assalamu alaikum arfa mai magana aminu ali garga sauna dogon karfe daga jihar kano mu muna ke gaskiya tunani na a gani na ba wani abin da zai faru saboda haka muna kira ga gwamnatin mali na soja ta zauna ta kwantar da hankali ta tsara zaɓe yanda talaka zai ji daɗi ta tsara zaɓe irin na demokuraɗiyya da kowa talaka zai ji daɗin demokuraɗiyyar da ba za a zo a yi kuka da ita daga baya ba amma maganar gaskiya maganar wai za a zo a samu wani matsala ba wani matsala mali ta kwantar da hankalin da ta yi wa jama'anta abin da ya kamata muna addu'a sauran kasashen afirka ma da sojojin suka karba su ma su kwantar da hankali su tsara zaɓe yadda talaka za su ji daɗi su kwankwaɗi roman demokradiyya kamar su nijar da sauransu amma maganar gaskiya muna so in so samu ne ma kasashen waje su daina samu na baki a cikin harkokin mulkinmu saboda gaskiya shugabanninmu gaba ɗaya 'yan koren kasashen waje ne to amma muna so a ce su dawo su zauna a ce ba 'yan koren kasashen waje ba ne masu yi wa jama'ansu 'yan uwansu iyayensu su aiki ne ba wai mutanen kasashen waje ba muna addu'a kasar mali ta zauna lafiya nijar da burkina faso da dukkan kasashen afirka dai wanda sojojin da suka karba allah sa su tsara mulkin demokaradiyya su zo su ba da demokaradiyya ta zauna lafiya da kafa talaka ji daɗi mai magana aminu ali gargasa na dogon karfe daga jihar kano rediyo faransa na gode. assalamu alaikum sashen hausa na erefi barkamu da yau kuna tare da tijani kaka adam wanda aka yi sani da suna teka gegi mai malamin makarantar firamare da ke gundumar ingurti jihar difa a jamhuriyar niger to alhamdulillah matakin da hukumomin sojan mali suka ɗauka ya yi daidai saboda zabe abu ne da ke son shiri duba ga wayansu yankuna na mali har yanzu ba shi ba iya shigowa belentana aje a gudanar da zabe yana da kyau shugaba goita ya ɗauki matakai tsaro sosai wayannan yankunan da har yanzu 'yan ta'adda yake hannunsu domin a je a shirya zabe saboda kar fararen fula su cuto don haka mai daki shi ya san inda yake masa yoyo allah ya kawo kwanciyar hankali cikin kasashenmu guda uku nan da afirka da ma duniya baki daya rfi hausa gaba dai gaba ni ne tijani teka daga nan gundumar gurti jihar difa a jamhuriyar niger Suna na Hassan Albasari Abu angon Fatima da ke nan cikin garin fatiskun jihar Yoban tarayya Najeriya muna godiya sosai Arafa Hausa. To tabbas batun jirkirta wannan zaɓe da sojojin Mali suka shirya cewa za a yi to abu ne wanda zai iya kawo koma baya a ɓangaren siyasar ƙasar. Duba da zaka ga su 'yan siyasa ɗin sun ƙwallafa ransu a kan cewa za a shirya zaɓe wasu ma daga cikin masu neman takarkaru ɗin za a ga har ma sun fara bayyana ra'ayoyinsu bisa yadda idan an zaɓe su abubuwan da za su gabatar a wannan karaga ta mulki to kuma kaga sojojin ɗin gashi sun ƙara yin garan bawal a wannan tsari da aka shirya cewa za a yi to mu dai a har kullum muna fatan dai mulkoki da su sojoji ɗin suka yi yunkurin bayarwa a hannun fararen hula ya tabbata duba da za a ga wani lokaci su ma sojoji ɗin suna iya yin magana kuma daga baya su canza kamar dai yadda ya faru a wannan ƙasa ta mali fatan dai dukkanin abin da aka yi jinkirinsa allah ya sa ya zama alkhairi duba da za ga wani lokaci din su ma za ga suna ba da wannan uzuri din na cewa jinkiri din kamar za su ɗinke wata baraka ne da suka ga cewa ta kunno kai allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka na kwasa albasari abu a fan angon fatima da ke nan cikin garin fatisun gaba dai gaba dai a rafai hausa assalamu alaikum radio france mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi to ko shakka babu wannan ɗage ranar gudanar da zaɓuka da gwamnatin sojin mulkin mali ta yi hakika wannan ya yi daidai fatanmu dai kawai shine allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar kasar da ma sauran kasashenmu na afirka baki ɗaya na gode radio france mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yarfi labaran hausa na farko dai kaken fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka oluman mada ya mai dan zama yarfi mun ji mawun da kwanka ba su gwamnatin mali ta tsaida lokacin da za ta ba mai da mulki ga hura hula to ni dai ganin ra'ayi ga abu da an kai yayi daidai in an kai haka nan kowa ya ji daɗi kuma in za a yi amma a jayo matasa su ma a dama da su an ka dama da su kowa zai ji daɗi hankalin kowa da kwanta abinda a na kenan yarfi ina gaishe ku sannan gwargwari gaba dai gaba dai a koma baya kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka a wulin mai mai jamboriyar nijar sashen hausa radio france suna na rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakori da ke jihar katsina a tarayyar najeriya muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakinmu a dukkanin shirye-shiryen ku na yau da kullum hakika dangane da ɗage ranakun zaɓe da ainihin sojoji masu riƙe da mukamai a ƙasar mali suka yi dole ne hakan ya sanya shakku musamman a al'amuran ƙasa da ƙasa idan aka yi la'akari da sojojin nan dama dai juyin mulki suka yi da wahala kuma su ɗauki mulkin nan su ba da shi ta cikin ruwan sanyi saboda haka ya kamata a ce waɗannan sojoji da suka shirya wannan zaɓe a ce sun gudanar da zaɓen nan a ranakun da suka shirya zaɓen domin hakan shine zai tabbatar da ƙasar ta koma kan tsarin dimokuraɗiyya amma matuƙar da aka sanya waɗansu ranakun to gaskiya hakan ya nuna cewar sojojin nan fa ba su da ra'ayin sauka su ba da mulkin nan daga ƙarshe muna yi 'yan ƙasan mali fata alheri da sauran mu na afirka kuma allah sa wannan ranakun da suka sanya a gaba allah kai mu lafiya kuma allah sa su gudanar da zaɓuɓɓukan lafiya rabiu nuhu na buka daga ƙaramar hukumar bakore da ke a katsina ku tashi lafiya radio france international Assalamu alaikum Radio France International suna na Iliya mai shayi garkin daura. Hakikan wannan zaɓe da za a yi a Mali sun dakatar sai zuwa gaba. To har ga Allah wannan lamari na sojinan Mali to akwai lauje cikin naɗi. Aikin alkawali cikawa ne tunda kuka yi alkawali ga lokacin da za ku mai da mulki farar hula. To kuma bai dace ba a ce wata matsaloli sun riga sun faru. Ai dama can da kuka karba matsalolin suka faru kuka karba. To amma ta magana suka ce yau da gobe sai Allah kuma gobe mai daɗin zuwa. Allah kai mu lokacin da kuka ɗauka kuma ya zo shi ku ba fararen hula mulki. kuma Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci rediyo faransa na gode a saka da kai suna na iliya mai shayi garkin da lafiya ina to madalla bai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan namu na yau mustapha a adebisi da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura naku na sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa bisalam.